zan je jefi tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya ko tsuntsaye ma har uku Allah ya samu dace maudu'in da aka ce zan yi magana a kai kila shi ne gabatarwa bai sanar da ko ba shi ne hawayen bakin ciki dumu'ul huzun kuma da zaran kaji an ce hawaye yawanci ba daɗi ba ne ballantana kuma an ce da kai na bakin ciki ana iya samun hawayen farin ciki ana samu ana samun hawaye na farin ciki kwarai kuwa amma ana samun na bakin ciki to idan ka kamanta tsakanin hawayen bakin ciki da na farin ciki wanne fitowa ne na bakin ciki ya fi yawanci aka ci ai yana hawaye to yawanci abin da ake tsammani bakin ciki ne in ka ɗauki yaro ɗan ƙarami shi hawayensa in ka yana yi ta wakin ciki ne inda yaro ne ɗan ƙarami tunda ba shi da hankalin gane cewa abu kaza daɗi ne ta wannan shi ne na dumu'ul huzun an gane ko the tears of sadness هذه الدموع التي تنحدر على الخد hawayen da ke kwararowa a kan wato ainihin fuska a kan kunci to makafin kafin bayani kan mai nake nufi ina so in ja ku zuwa ga aya mai lamba hamsin da biyar daidai a cikin sura mai lamba ashirin da hudu eh, ina alarar ma jami'ayar zo ranar alarammomi ne karanto min aya mai lamba hamsin da biyar sura mai lamba a kai za ka nemo ta eh, kai za ka mai lamba ashirin da hudu suratun nur aya mai lamba hamsin da biyar wa'adallahu saboda lokaci وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم لتغلبنهم في الأرض كما استغلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بارك الله فيك Ƴan wani zaɓi in buɗe wannan majalisi da wannan aya ne mai girma da ke cikin suratun nur sura mai lamba 24 kuma aya mai lamba 55 daidai Allah ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرطين يعبدونني لا يشرك بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله القوري هكا الله يتيه وعد الله الذين آمنوا منكم الله القوري قوأن دسكي إيماني تكنكو in tambaye ku minkum wannan kaf da min kum kum kum so ake nufi na'am Allah alƙawari masu imani cikin ku kudin su waye sahabbai ake nufi first domin su humul mukhatabuna asalatan su ne aka fara musu magana tukun sannan ma mun shigo tabi'iyyatan duk inda ka ji na amanu sahabai ake nufi da su tukun kafin ni da kai mu shigo haka ne ko ba ka bane duk wata ayyuhal na amanu to sahabai tukun ake magana to kai lokacin da aka faɗa kanan ne lokacin to daga nan za gane sakarci da lalacewa da fasikancin mai taɓa sahabbai aka san ki dahu mene ba addini dosa ba wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa'ada ya'idu wa'dan fi'li ne misali wawi wa'ada ya'idu fa'ala fa'ilu wa'dan fa'ala Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani cikinku ku sahabbai da mu gaba da hatashin kiyama to ba imani kadai ba wa amilu salihat suka aikata aiki na gari wani alkawari ne la kun filar da. wallahi tabbas Allah sai ya shugabantar da su a bayan ƙasa wa ya faɗi wannan magana kuma sai da fayarantsi. kana bin Allah ba shi da zai maka kuma ka duba shi fi'ilin ya stakhlifan nan asalin wani iri ne ai istakhlafa ne ya stakhlifo mai istakhlafan istaf'ala ya staf'alu istif'alan kenan asali fi'ili ne wanda yake mazidi bil alif wasin wata kuma sukan faɗa a siyasar arabiya inna ziyadatal mabani tastalzimu zatal ma'ani Allah zai khalifantar sannan sai da rantsai la sannan filin mubari'i ne ya sa masa nunu taukidin saƙila don ya ce la sannahu ko ba haka ba ne kuma tun da fi'ilin ya sa masa nun na ƙarfafawa ya zamanto mu'akkadi kiyan kuma fi'ilin ya kasance mabani ba mu'rabi bane in ba haka ba fi'ili mudari ai mu'rabi ne amma yakan zamanto mabani a dalilin mai shigowar nunu taukidin, saƙila ko khafifa haka ne ko ba haka bane ɗaliban arabiya babban malamin arabiya ibnu malik mai faɗa game da nan kullum muna mai ta irin wannan يتشي وفئل ماض وفئل أمر وبني وفئل, وفئل ماض ومضي بني وفئل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كرن منفوتين فيل مضارعي يوانتي فلكزبولي معربيني amma yakan kasance mabani saboda manufa ta karfafawa to abin da ya fara yin la yastakhlifannahum wallahi Allah zai khalifantar da su a bayan ƙasa yanda ya khalifantar da waɗanda suka zo gabanin su kuma zai tabbatar musu da wannan addinin na musulunci kuma wallahi zai ba su kwanciyar hankali da security bayan suna cikin damuwa amma da sharɗi biyu Allah ya ce su bauta min kasu shirka da ni to ne matsalar mu a yau astaghfirullah Allah ya tabbatar sahabbai wannan alkawarin don ya ba su jagoranci tun daga jaziratul arab sai da daular musulunci ta kai har yankin pyrenees kusa da faransa har inda ake kira yau gibraltar wurin da jabal tsarik tsarik ibn ziyar ya kai sai da musulunci ya kai har indiya da yankin kaukasiya sai da musulunci ya zo shuta har afirka alkawari ya musu kuma ya cika to za mu ringa tsammanin ayar da mu take kwarai da mu ne muminan alhamdulillah to amma kina son ki kitson wance baki da gashin wance ba mu da kayan aiki irin nasu ba mu da credentials nasu shi yasa na kira laccar hawayen bakin ciki Zai kun fara gane bakin zara sahabai sun mamaye duniya da adalci da karantarwa da sunna da taɓawa da haɗuwa kan gaskiya da rigima da munkari da goya ma ma'arufi baya ya muke wato ka sun tafi da falala da daraja ko da wani ja'iri ko ma kafiri mai zagin sai zagi yau samaniya in za ka yi mata kaki za ka ɓata fuskarka ne kawai jarraba ka gani yi ma samaniya kaki sun ce man bafa kafi sama'i labbaka wajahu labbaka wajahu daraja ce ka zagi aisha la la yuzkaru tuhuru illa qila aishatun ramzun lahu wa huwa nurun fi muhayyaha nujilluha nutribu ad-dunya bi rawatiha na'am har zuwa ƙarshe mai magana abin da ya faɗa game da ita ya ce muna martaba ta muna kiman da darajinta zan koma kan wannan baitin zuwa gaba zan so ma ku haddace baitin kafin barna amma magana ta da abin da Allah ya ce za ka yi wa ina wannan darajar ina wannan kimar ina wannan falalar ina wannan maziyar da shugabanni na kasashen duniya yau mun koma baya da arne in ka ce da shi Allah sai tsorata yau baya basa sa tsoron Allah sai aka waye gari jinin da ya fi sauki a zubar da shi shine jinin musulmi a yau. Gogon sani? a ƙasar musulmin ballon ma ƙasan gafirai mutuncin da ake sha'awar a ci kamar mutum na cin tuwonsa mutuncin musulmi ne a yau to mushkilar mu ne ciwon na cikin mu ne Allah kuwa kuma Allah bai alkawarin ya janye ba sai mun koma 'yan uwa ba aka ba kasar mu ta haihuwa a ce har wani zai kafa dokar wai hana wai kiwon dabbobi a Najeriya a kasar mu ta gado anti-grazing law wa fi arzina, wa fi mumtalakatina har yarinya ta ɗan sa hijabi a agege makaranta a agege wata mace mrs alabi ce mata dukan tsiya kuma ta daki banza allahu akbar kashe fulani wajen ɗari takwas ba wanda ya tanka a jinin jininsu ba mun ce dukkaninsu ba su da laifi ba amma mai laifin wannan jinin amma da aka taba wani sai ga wani mataimakin ko shugaban kasa ne ya kai ziyara wurin ya kamata mu san kanmu a shetu wai me ke faruwa game da mu ne mu ne waɗanda ke ɓoye mai don mu yi kuɗi gaya mu kaɗan cikin cututtukan kun sani ai a kai mai yi diversion in kai mai ɗan bumburutu ba zan damu da koda za a wahala ba ko da rashin man zai zama dalilin hasarar sallar juma'a oho ai hasarar mana bai dame da ko da rashin man zai hana kai mace cikin ciki rugu zuwa asibiti yau ta mutu mana ba ɗan samu kuɗi ni ba daga cikin cututtukan mu kenan a yau Mune muka samu dama yarinya in za ta ba da kanta ga wasanmu sai ba ta admission a jami'ar da take garinmu ƙasarmu ta barna ta yankin tsirara saboda ta iya buɗe cinyanta astagfirullah akarmukum Allah da mai hijabi an wulakanta ta an kaskanta da ita haba hawayen bakin ciki dumu'ul ya Allah shi yasa karkashin wannan na ɗauko baitoci na abul baka'ir rande wanda yake kuka saboda binin andalus ta fita daga hannun musulmi nake kulla alaka tsakanin wannan muhadara da baitocin da ya yi baiti fiye da talatin lokacin da kasar spain ta faɗi ta fita daga hannun musulmi a 1492 shekarar da yawa 1492 shekara nawa kenan yau yanzu kana 2018 minus 1492 ina ɗaliban lissafi calculation ku gamin difference din ina jiran kafin da kirga biyar ɗaya a karku ce da wani abu ku faɗi wani abu din shekara nawa kenan Yauwa idan ka ɗaibe shekara 2018 ala idan ka ɗaibe shekara 1492 ce christian era daga 2018 me za ka san bambanci 500 an to shekarar da musulunci ya fita daga hannun musulmi andalus ke a rana guda an yanka musulmi dubu a rana guda Allah kuwa makabartunsu ma inda suke binne musulmi makabarta ta shekara 30 an je an buɗe kabarin an fitar da kasusuwan an ce ba masu hata kasusuwansu an yi al'umma annabi haka kasbanci iri-iri amma kuma ga abin da Allah ya ce yanzu ka ji alarun mai karanta ayar aya mai lamba hamsin da biyar sura mai lamba ashirin da hudu wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihat la يستخلفنهم fil الأرض كما استخلف الذين min قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من باب خوفهم أمنا بشرطين يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورة النور آية نمبر 55 وأتوكد أن آية لا صدقوا أنا إن لك يسنكينا أيوه ahalus suna a dunkule muke a cure a mulmule muna son juna ko rigima ne tsakaninmu ina sha'awar in ga dan uwana ya canza mota ya canza riga ko ko dai hasada da nan kufurci ne sai ar ya zo bauchi ya samu gidan zama ya wata ya musulmi ya kasa samu ko kano ko sokoto muka zama gaiwa kina cin jikinki da jikinki da irin wannan za ka ce wannan aya tana da application a kanka? to ashe da sauran magana da sake an ba mai kaza kai ko kafa to wannan ayar kenan kuma sannan ka karanto min aya mai lamba 32 a cikin sura mai lamba 33 ka ji inda ya ba masahabbai wa'adallah ba ita ba ayan da nake nufi minal

23 a cikin sura mai lamba 33 al-ahzab cikin muminai akwai wasu mazaje da suka gaskata ma Allah alkawarin da suka yi masa sun yi alkawari kuma sun yi gaskiya da haka Allah ya saukar da ayajin jina musu ya ce cikinsu akwai da sun mutu cikinsu kuma suna jiran ajali ba su canza ba turka shi al'imamul bukhari ya fitar da hadisi Muhammadu bin isma'il sai ibn kasir na cewa infarada bin riwaya al-bukhari amma infaradiya baya nufin abbas an gane anas ɗan malik na cewa wannan aya ta sauko ne akan baffa na anas ibn nadir ya ce wabihi mitu. ai da sunansa ne ma aka samin suna wannan ayar من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا cikin muminai akwai wasu mazaje there are suke ma Allah alƙawari kuma suka cika Anas dan Malik yace ai ai aya ta sako akan na ne sunan shi anas ibn nadir wa bihi summitu sunansa aka sami shi anas ibn nadir dan uwan maliku ibn nadir ne baban anas dan shi anas dan malik malik ibn nadir nadir ibn damdam shi kuma sunan shi anas ibn nadir nadir ibn damdam da kuma ‘yar uwar baban shi an rubayye bintun nadir ibn damdam sai shi malikun kafiri ne mata kafiran shirika. to shi ne ya ce a an je yakin badar ba da ne aka je ba ya je na kuka ya ce wallahi in Allah ya raya ne na ga wani yakin tare da annabi Muhammad la yarayanna Allahu ma asna'u Allah zai ga abin da zan yi yi alkawari ko Allah kuma ya rubar stampe take alkawari sai ka cika yi wannan alkawari shekara ta biyu bayan hijira shekara ta uku shekara na zuwa sai yake uhud ya zo wallahi anas bai ja da baya ba sai sa sarkin yaki kuma kukun sani ko kuma wanda ya sani ya sani ranar yakin uhud ranar asabar aka yi. shekara ta uku bayan hijira kafirai su dubu uku suka yi wa madina tsinke sahabai su dubu ɗaya ne kuma dubu ɗaya nan ma ɗari uku sai suka bar annabi munafakai su ne aka ce wallawa arka sahun bai ma kasabu su ne daidai wani yanki a madina ana kin sujin al'ukub suka juyo ya za a yi ɗari bakwai ta tinkare dubu uku kuma kafiran maka suka zo da matansu Wacce guje ku yi kashin ɗin muhammad ina za ku iya suka fito suna ma waka matan duk suka sa mazan gaba suka ce ba ɗayanku da zirgi duk mu matanku ne muna kallon ku ku gudu hindu lokacin tana rera waka nahnu bana tu tariq namshi anan namariq in tuqbilu nu'anif tana jinjirin dinsu mu ne 'ya'yan tariq in kun kariya yaƙi mu ci gaba da rungumami ne a katifa a lokacin in kun ja da baya nufarik za mu rabu da ku ka in mutum zai juya in ya kalla ci ce ai gari na sai ci gaba da yaƙi misali ba don Allah suke ba abinda nake cewa a wannan ranar ne ana ibn Nadir ya dauki takobi bai damu da adadi suna da karancin mutane ba wallahi har ya gaya ma sa'ad Mu'ad ya ce ya sa'ad والله إنني لا أجد ريح الجنة من وراء أحد والله إنني كان شنق الجنة والله كان الجنة كلا كتئة آه. ياسن كان شنق نسيم آه. الذي خلق فصواني والذي قدر فهداني الذي أعطى كل شيء خلقه هم هدا آه. يو يا يارو ديسن صوص النونو واه ya yi digiri ne ya san da ake shan nono? kai da kake iya sosa fasar jikin ga kaje ka zan profesa ne ka zan kai dermatologist ne likitan fata? la abu ne automatiki automatically automatikiyan turaka allon da ya aljanna shi ya nuna masa kanshin aljanna automatikiyan wallahi malam ya shiga yaƙi aka kashe shi ya hasara ya hasara har ana na cewa wallahi jikin gawan ankil ɗina ana ibn nadir tsakanin Sara da mashi da suka suka da makenan la Sara da takobi suka da mashi harbi da kibiya akwai tamanin da ƙari bid'atan wa 80 ramyatan wa ta'anan wa darba the body was mutilated beyond recognition ba ya gane gawar yace ba wanda ya gane gawar baffa na sai yar uwarsa rubayyi bint nabi tace la ai dan uwana ne ta gane shi da yatsunsa ya'in yatsun ta gane shi sai Allah saukar da aya من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه cikin mu'minai akwai waɗanda suka gaskata ma Allah alƙawarinsa haka muke ayo yanzu dara ana gina masallaci a garin Bauchi ko makaranta ko wata cibiya sai kace ya Allah ni ma zan kamanta abin da Anas yayi bari yaki zan je amma zan yaƙi da dukiya da zuciya sai ka ce cikin harkar kasuwancin da nake ina sa ran samun miliyan ɗari yalla idan wannan kasuwancin ya kaya zan ware miliyan hamsin na baka ya Allah to fa Allah ya rubuta ana nan ku sai baka miliyan ɗari sai ka fara cewa to shi lamarin da sai a hankali sai a hankali ko wai in ka manta mana yadda waɗancan suka wuce sahabai suna da yawa cikin irin abin da suka yi ka karanta labarin abu dujana ka karanta labarin khubayb bin adi kamar da ke bukhari ka karanta labarin sa'ad bin rabi'a wa ghayruhum kathir waɗancan sai dai ka ji labarinsu mu ya muke yau muna san aljanna ba mai aikinsu ba Su na sai aka bar mu da mai hawayen bakin ciki to shi ne mai da mu asalin magana wannan mutum ana kiransa abul baka arrandi sai rubuta baitoci ya composing poems yana rera bakin cikin da ya faru game da musulmi a andalus ce sabu sun yi aiki abin da ya samu ya same mu andalus yan uwa musulmi musulunci ya zauna a spain kusan shekara 840 nan ne aka samu irinsu ibn hazab irinsu al'alamatu ibn al'arabi al-maliki al'andalusi aka samu irinsu al'imam al-bajuri irinsu ibn abdulbarin namiri da sauransu misali manya-manya malam al gharnati akwai manyan malamai da manyan birane amma malam musulmi Allah na tuba suka saki hanya sai bala'i ya faɗo musu ranar 31 ga watan march 1492 ce kun ce shekara nawa kenan yau? dari 500 mala aka kafa doka ta koran musulmi daga andalus dokar suna kiranta alhambra decree alhambra decree karanta tarihi ko kuma the law of expulsion wal الإقفاء والإبعاد والطرد aka kori musulmi daga andalus malam masallatansu masallacin ainihin kurtuba ko doba aka bar shi a yanda yake a masallacin amma church service ake ciki wadda tsabar wulakanci haɗai daga cikin malamai na cewa yau inda za ka je ƙasashen da musulunci ka ga alamar musulunci amma ban da andalus je ka madrid yau capital ɗinsu je ka kurtuba sun canza sunanta cordova irin su valencia da kake ganin yan bal suna sa valencia ai balnasiya ne ai cibiyar musulunci ce kuma kai baka sani ba irin su marsalis ai marsiya ne mursiya cibiyar musulunci ne nan ne aka fara samun ma wanda ya kirkiri jirgin sama na farko ibn farnas abbas airport na saudiya a da ai suna ya faɗin kenan ibn farnas intan amma ina yake yau sai dai ka karanta ka yi kuka ka da dumu huzun hawayen bakin ciki Allahu akbar to shine da ya zauna abul baka'ir randi ya rubuta baitoci wayo in kana fahimta arabiya tsaya ku ji mai ce likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bi tibil aishi insanu hiya al-umuru kama shahattaha duwalun man sarrahu zamanun sa'atu azmanu وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذو التيجان, ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان وأين ما حاذه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف قوى واسنان هنا بياني يتي لكل شيء إذا ما تم نقصانه دك أبن بيكي قولوا لوا زي كسا وشيني ba za mu karanta duka ba amma ku ji sai ce faja'i'ud duniya anwa'un munawwa'atun walil zamani masarratun wa ahdace abubuwa na bakin ciki na da suna da yawa walil hawadith salwanun yusahhiluha wa mali halil islam salwan yace duk abu na rayuwar duniya duk bakin ciki akwai abin da zaka gani ya faranta makare. ya ce amma wallahi abin da ya faru game da musulmi da musulunci a andalus ni ban ga abin da zai ɗauke wani bakin cikin ba kalli baitin walil hawadisi salwanun yusahiluha wa ma lima islami salwanu duk wani bakin ciki kana iya samun kwai amma abin da ya faru game da musulmi a andalus ina ah kai ma a najeriya ba an kwace ayan musulmi ba a yalwan shandan da matansu aka ba su giya ina labarin matan a yau waye magana a kai amma an cika maka kune da matan bukai don su ne mutane 'ya'yan gata ne kuma ta rigima da junan mun kasa ɗawa mu ce al'umma ce muna da ƙwari ƙwayo Allah dumu'ul huzun hawayen bakin ciki ya faɗi wannan magana shekaru nau kenan ɗari biyar abul baka a yabar duniya amma ga abin da ya kasance Mai lakta mai kama da wannan wataran a kaduna shekara sha biyar mai suna gani ga wani wannan baitocin ne amma mun farka in siyasa ce ta zo da an watsa mana tsaba sai mu mance da mu Allah ya kawo mana shugabanci na ɗan uwa musulmi mai kamanta daidai sai mu makance saboda ba kuɗi a aljinmu ai ai da tashin dala gara tashin bam na'am wace al'umma ce wannan mu arna su zo mu nada su kai ne sarkin yaƙi mu samu sarawa ne sarkin yaƙi kuma suna yaƙin ai su zo garinmu su kima su kima kai 'ya'yansu makarantunmu amma ku kuna kai ayyanku makarantunsu saboda ba mu da tunani ne wani ne ne mai ke faruwa ne game da mu ne na sha tambaya barin tambaye ku ina wannan tambayar da yawa kila ma na taɓa yi anan amma na yi kwanan nan a gombe da kuma gusau da ƙauran Moda. biredin da ake ci a cikin garin bauchi biredi da ake ci so ake yi kun kogo dai kafirai tsakaninka da Allah ai ba na amsa ba nan agaji ne kawai ce mu ne shi ma shuru-shuru ya faɗa to to to to wai ya ma kamata har mana wani shakka a garin mu ake mu biredin da ake cewa inugu su ne ko mu ne okay there you are shagunan magani a garin bauchi suwa suke da shagunan a rama suwaye ya Allah spare part kaya na gyaran mota da babura su ke da su ne su ne su ne aikun yi gaskiya ai su fata a abba da port da kalaba su ake da shi su ne nasu nasu ne namu nasu ne nasu nasu ne namu nasu ne ba haka ba ne? shin za ka za ci gaba da wannan kaskanci da wulakanci? sai yara a basu kwaya suna sha? suna bin 'yan siyasa? a ce shin kwaya ya yi yawa a yankinmu? ɗazu nake gina musu a dutse cewa yanzu an ce shan ƙwaya tsakanin kano da jigawa ne wannan wani irin wulakanci ne wannan har mata na shan ƙwaya ba? haba jama'a wallahi malam magana ba daɗin ji Shi ne shi wannan mawaƙi a ƙarshen baitin yake cewa لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان yace saboda irin wannan zuciya ma sai ta narke amma in akwai musulunci da imani a zuciyar limisli hada yazubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi islamun wa iman ya rabbal alamin to gashi kuma aya kun ji Allah mai karanto mana wa'ada Allahu alladhina amanu min da yawa to me ke faruwa game da mu ne ya Allah to shi kenan makarantu masu zaman kan tun daga kindergarten kiraci nazari kaza kaza ba zaman kansu su wasu suka fi mallaka a garin makarantu dai masu zaman kansu private private wai ina ba ku san ba ina wannan tambaya kusan duk inda na je wai in faɗakar da mu irin baccin da muke yi mun kai matsayin da za a ce muna da jami'o'i namu muna da hospitals namu na suna na addini wani arne na gaban kuliya da ya sai mana kafafa ba misali amma sun cika gari suke ma zub da ciki suke ba da kwaya a unguwa ta ga kafiri in muri a ƙauyen kayau ya zauna a cikin kuma dole yana da shago kuma yi samu dama ci gaba da zina da 'ya'yan musulmi ba da yana faruwa ba ba wacce al'umma ce mu ne wai kasan shehu dan fodiyo kasar da aka yi jihadi suna ta kafu kuma ya ce wala tufsidu ba da Islahi? islahiha to shine abul irrandi randi yake waɗannan baitocin yi magana game da andalus amma suka kamanta da nigeria a ƙasan nan ne na san an zauna an yi mitin shekaru kusan fiye da sha biyar arnan ƙasan nan suka fito da ajanda a wani yanki har sama suna da kakakinsu sunan ajanda shine never again Shi ne kirarinsu a gen har abada musulmi bai sake shugabancin Najeriya ba sunan kirarin kenan so a yanzu musulmi zama shugaban kasa ba karin bala'i ba ne gare su ai kuma duk abin kusan da wannan don ba ɓoye yake ba sun fito suna gaya mutanensu a coci kowa ya mallaki PVC kafin zaɓe ya zo kar ku musulmi ko ne muka zama to abin da muka zama da an watsa mana tsaba da gasa 'ya'yan tsaki ba mu da ajanda ba mu da manufa ba mu da inda muka fuskanta ba mu da mafaɗi baya mana magana mu ɗauka sa muke ganin ƙasƙanci da wulakanci yan uwa ga min wanda zai musulmi tsawa da sunan shigo musulmi a yau sai ka ce baka yadda ba don ba naka bane ba naka ba da sauransu wai haka ya kamata mu ci gaba da kwamfadar wulakanci muna da yawa muna da ƙarfin da ya kamata a ce ƙasan nan sai abin da muka so ai ba wanda zai hawa mulkin ƙasan nan ma ya kamanta adalci in ba musulmi ba amma su wal kafiru na homo zalimun in ka samu su suka samu in mu muka samu su ne masu ka samu ba isa ba to shi ne baqa'ir da yake rera waɗannan waƙoƙin fa yake cewa kamar da muka ji wallahi abubuwan bala'i da ya faru da kowace rayuwa akwai farin ciki amma abin da ya faru game da musulmi ni ban ga abin da zai faranta mai rai game da shi sai ce da hal jazira ta amrulla a lahu hawa lahu uhudun wan haddasa halanu Ya al jazira yankin da ya rayu kenan andalus ya ce bala'i ya fada ma jazira irin bala'in da dutse ko da uhudu ne sai da ya girgiza a ce rana guda an kashe musulmi dubu ɗari ana bin su gida-gida duk wanda ke da kaciya a farka cikinsa a ce ka zama kirista tun a kyale ka 31 ga watan march suka fidda wannan doka 14 ku a andalus amma kafin da ci gaba da karanta wakar kuji da kyau daular banu umayya ta roshe marar abbas suka hau sun shekaru kusan 500 khalifa na ƙarshe cikin banu umayya shine abdurrahman al-dakhil gudu yayi ana kiransa faqrul arab ya gudu je andalus in ka ji an ce daular banu umayya ta biyu to ita ce wannan da ya sauka andalus isbaniya sai shimfiɗa adalci sai kafiran yankin suka ce a a a wannan mutumin ku fito musu ta bayan fage mana malam suka samu yarinya kyakkyawa suka kai mai ya kalle ta yace na'am innaki la jamila wa innal aina la tahawak wal qalba yashtahi mink lakinnani jitu li muhimma fa in shagaltu biki خنت مهمتي وإن اشتغلت بهمتي خنتك اذهبوا بها أني لا حاجة لي فيها كاج مزاكو با مزا مزا با سيسيكي كيا واتيكي كما ba بزي ganki na نجي ميلاتيا mai lafiya bai sha'awai ki ba to na zo da ainihin mission da vision na zo in yada addinin annabi muhammadu ne alal kitabi wa sunna wa ala fahmi salafin umma amma in na shagalta da ke za ki ɗauke min hankali in rabu da aikina in na shagala da aikina aka aura min ke ba da lokacin ke yarinya na cuce ki ku ɗauke ta ba na bukatar sai suka ce inna al amir lahu himma wannan mutum yana da himma mungun mutum ne auren su mungu ne muku mu na kirki ne sai suka ce ku kai masa giya mana masifa biyu kenan mace da giya da suka kai masa giya sai ce ma suka ce al khamr hiya khamrun isbaniya kaza sai ce la la la إنني رجل أحتاج إلى ila يزيد في أقلي لا إلى ما ينقص من أقلي ina bukatar abin da zai hankali na ya giya yar iska da take abin nan suka ce to wannan mutumin ku kyale shi kawai sai da suka shekara 880 suna shimfiɗa adalci suna haɗe ba mai jin kansu a dunkule a cure a mulmule sun tsaya maɗaurin ki ɗaya da manyan sarakunan suka rasu da malaman sai duniya ta shigo musu da suka saki hanya kiristocin spain a lokacin sai suka taso sai mun kori musulmi to abin ya faru kenan sai sarakuna da ake kira muluku tawa'if sai suka shigo har aka yi lokacin da aka yi wani fasto ana kiransa hayu ne musulmi suka rikice suka koma ranan bikinsu da su ake zuwa ake church service da kiristoci suka koma suna rigima akan matan kirista yana nawa ne yana karya ne ta wace suka yi kashe-kashe aka buɗa musu duniya ɗaya cikin sarakunan su matarsa ta ce ina so in imtace ce karki damu tana cikin bene na mulki sai ta ga matan ƙauye suna ɗauke da kirare a bayansu ta ce ayyuhal malik uridu ana kona amsal ha'ula al'ima sai fi karki da mu aike bai kamata ki zo ki shiga cikin caɓi ba sai yasa aka tau da duro duro duro duro na turare aka kwaɓa da yashi ita ta shi ki je ki taka so in sun taka caɓi na ke caɓin kenan taka danshi taka raba taka daɗi an buɗe musu dole a ce ko Allah ya darkake su aka sami ainihin wani sarki da shi da matarsa queen isabella ta castilia an gane suka haɗu suke musulmi abinda suka yi suka kwace andalus in kana jin ainihin mauritius to musulmi ake nufi aka kore su shi ne ainihin court in kana jin inquisition a spain abin da ake musulmi ke abul yake cewa a wannan lokacin jama'a ba ku da labarin abin da faru ga yan andalus ne zagayar a kyakkyawa musulma kafiri ya ja ta a kan titi ya zina da ita ya kuma kashe ta ya jifa da gawanta shi ne yake cewa bala'i ya faɗawa musulmi abinda mun ga irin to abinda muke jin tsoro kada miyagun halayenmu su kai mu ga irin wannan mutum rigima tsakaninmu da kasa son jonanmu da rigima da jonanmu na'am a wayi gari a cuci musuluncin ta kanmu muke ba ma mai dama da wannan masifar yanzu tambaye ku babban bala'in da ke damu menene ne an samu a gaba a benue an samu a kaza kaza amma sai ga gwamnonin arewa suka tashi wai sun je yi magaunan benue jaje wanda wasu na ganin anya gwamnatin tana da hannu ko ba ta da hannu allahu alam amma an zo an yi wa gwamnatin bauchi misali jaji gwamnan arewa kan abin da ya faru ni ban sani ba an je kano an yi jaje 2014 abin da ya faru da mu an ji yuga an yi wasu gashi an haɗu an je yi makafiri jaji ba mu kuka wakilta wallahi billahi talla dole mu da wannan mu kiyaye su zaka abul baka'in randi kike kuka kan abin da ya faru sai dinga faɗin garuruwan andalus da aka cin zama suna yanzu ya fas'al balansiyatan ma'ashano mursiyatan وأين شابطة أم أين جيان اسمي فهر جمالك بلنسية بلنسية كو مرسية كو شاطبة الإمام الشاطبي كو شاطبي وانين يربط بيتوشي ميسونا شاطبي أي رجاء أندلس ميعي بدأت ببسم الله في النظم أول تبارك رحمن الرحيم وموئلة وفنيت صلى الله ربي على الرضا أرى آه، مكامنا بيتوش ها آه، آه، بيتوش ما بكاني أي ينا جنجنا مكرنتا قرآني وقارئه مرضي قر مثلك لترجح عليه مريحا وموكلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس يا الله شيني baitin شاطبية to daga shatiba ne daga andalus ne yanzu babu wannan alamar wuri yanzu kai littafin da aka yi rubutu kan ilimin nahau da har yanzu babu irinsa ba alfiya bane ibn malik to daga andalus ina yake littafi a tamhid da ibn abdulbar namir al-andalus daga andalus ne al-muhalla na ibn hazam mutumin andalus ne al-muhalla bil afar abin walid dalbaji, to shi ne yake ce ina biranen suke yanzu nan ku ji abin da ce fas'al balansiyatan ma shanun mursiyatan wa aina shatibatun am aina jayyanu ina suke yau kamar ka ce ina kano ina malaman bauchi da sun tashi daga aiki da kuma gidan musulunci ne saboda mun saki Allah abin da ya faru ya faru da mu to mu ji tsoron wannan shehu dan fodiyo Allah ya ramshe shi shehu dan fodiyo an haife shi a 1754 a kalandar bature ya rasu 1817 kusan daidai lokaci ɗaya da Muhammad ibn Luhab na Saudiya Allah ya ramshe su yake cewa look wannan ƙasa da Allah ya ba bayan mun yaki sarakuna hausa sarakuna haɓe masu shirka ya ce wallahi ya ku fulani da kuka ɗauki ainihin tutoci yakubin bauchi sulaimanin kano wane ne wane ne kowa aka zaga malam danda a nufe na'am kowa aka ba shi tuta ko ya ce to wallahi in muku rike musuluncin nan yadda Allah ya kawo kun bar shirka ba turawa Allah zai kawo su su kace-kace da ku in kuka sake hanya a mai faru kuwa Oh. malam sahabbai sabo ɗaya suka yi ba? Allah ya kama su astaghfirullah aran makarantu min aya mai lamba 165 a sura mai lamba 3 awalan ma asabatkum musiba Ya سلام na'am su yanwa ku duba wannan aya zakin khair aya mai lamba 165 sura number 3 suratu al Allah ce a asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha kul wa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir ganin abin da ya same ku a Uhudu an gama da kuke mamaki ya aka yi haka a odo haka zo aka cin yamu da yaƙi sahabbai saba'in sun mutu kuna mamaki manzon Allah na cikin Allah ce ku ka jawo ku jawo a a laifi ɗaya suka yi fa me laifin annabi ya ce kar ku bar nan wurin wa in ra'aytum nuqtal wa nudrat fala tazaluna makanakum fala tazalu makanakum kar ku bar nan suna ake kiransu arruma Ƙarƙashin abdullah ibn jubair da Allah je ka madina ka ga dutsen uhud dutsen uhud tsayinsa sa 8 km kilomita 8 ne faɗinsa sa kilomita 4 yace dutse ne cikin duwatsun aljanna nuhibbuhu wa yuhibbuna malam an fara yaki sabai suka bar wurin Khalid bin Walid yana cikin rundunar kafirai a lokacin sai shigo aka yi kace-kace da musulmi sabai saba'in sun mutu cikin su hada anas da muka ga yanku dazu shi suka ci haya ah, aka yaka ne kuntum anna haza. kullu min an basu ko ka jawo in so kenan sako dai suka yi za zaka ce game da ni da mu ayo astaghfirullah ah tela in yi dinki ya rage yadi ba na shi bai boye a cikin mu mai sai da kaza ya kwashe kayan cikin da kundu da hanta ya ɓoye ɓarawo wadda kun yi shu in ka zo sayan kaza ina tambaye ko ana sai maka da kundu din to Allah ya kaza ba kundu ne ba hanta ina aka kai sake reselling sake saidawa wallahi ba na ku bane haramun kuke ci kuna ganin a minor issues wallahi karamin da kare na ke zama masifa masu motoci a tashar mota ina za ka ce babal da ne kano ne mota ta cika kuma wallahu ya sharu ina hun mutu, ba kowa a motar ka biya kuɗi ka shiga mota kana wuki-wuki da ido a windo ba cika ba kuma baka isa yi magana mai cika ba ni kuɗi ne kuma baka ba shi ba ka ɗauki mutum a mota daga bauchi zuwa lagos alal misali da ka kai shi kano ka ce za ka yi juye kila yana da ciwon baya yana da ciwon kafa baka ce za ka yi masa juye ba wa an fi biya inda aka kana matsaula mai fenti mutum ya sayo ainihin bokitin fenti wajen talatin ka yi fenti bokatin sai ka kwashe ka ɓoye ba naka ba ne da damarsa bokatinsa in ya baka fakulu an mari'a da za ka baka ci kamaya kamaya da kajama kajama da fitina fitina don ba naka ka bane mai harkar bakin mai juyan bakin mai a filin station bakin man nan da ka juya ba naka ka bane in mai shi ce ba na so tafi da shi masu rice mill kamfanin casar shinkafa mutum yi wahala ya kawo shinkafa samfera ko shanshera ka tashi buntun nan ba naka bane amma har sun mai da shi ka'ida awwalu ma yajibu a wurinsu. su ta ayi mu a ka'idar mu kenan ce wace ka'ida ka'ida a Ibilisiyya. idan mai shinkafar ya ce eh rike tunda ba ya biya kudin aiki ba baya halatta ka ci wannan ta yaya za ka zama kamar sahabai ta yaya Allah na tuba ga mushkila tsakaninmu da yawa mutum ya bude kamfani ya fitar da wato form muna gayyatar mutane wanda applicant da ke bukatan aiki sun san ma'aikata duka duka suna bukatar dubu ɗaya ne ko ɗari biyar sai su gurza fam har wajen dubu hamsin a kuma sa kuɗi ba a yi ne a ce da ke non-refundable ko ba haka ba suna bukatar ma'aikata nawa duka duka ɗari biyar ne ba dai kun saya ba ba kuɗin ku halan halaku an cinye kaɗan cikin cututtukan mu kenan kaɗan malam malam karanto min aya mai lamba 29 sura ta hudu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ومن mai lamba لا إله إلا da kuma aya ta 30 daidai a cikin sura ta 4 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن لكان بكم رحيمة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا اللهم أجلنا من النار yace kar ku ci dukiya tsakaninku da banna duk misalin da na baku ai cin dukiya da banna ne cikin cututtukan mu ke ɗazu nake gaya mu mata a dutse ga mai na lacca ne mai takin aure tsakanin ganewa da wayewa yake cewa daga cikin abin da ke faruwa je wata mata take ban labari a kano a gida ta ce wallahi malam li'an na shi a bishiyar ka mm. aina ya ce wata mace ce fa ta ɗauki waya take gama 'yar wata wance na ga mijinki da wata a mota to dai shi Allah ya ba ita wadda aka gaya mata labari wayewa ta ce to sai mai kuma ya ta watsa mata kafa a fuska algunguma mala uwar gulma gulma wuya ta ce kika sani ƙanwarsa ce wa ma adraki kila matarsa ce a wata unguwa ke mai zani ba ya rabbal alamin sai dai turus ka gani inda akun fasikun

ايه مي لمبا شيدا سوره مي لمبا 49 الحجرات الله تعالى يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا في قراءه وتقراءه ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ان ذاكتي فاسقي نظامك ده لاباري كوبينتيكا بي انفستيجيتيف بي ديفينيتيف ام نوت speculative duk yana daga cikin ciwon da ke tsakanin mu a yau saboda haka abinda da ke cewa 'yan uwa masu girma kaɗan cikin cututtuka muke na a yau na ba ku misali ta fuskar tattalin arziki ta fuskar siyasa fa ta fuskar mu ɗalibai almajirai fa rabuwan kai da farraka ta fuskar neman ilimi fa ina adabu talibul ilm da Allah ina kira dukkanin majalisanmu su ɗauko littafin a Dr. Bakar Abu mai suna hilyatu talibar ilm ko karara shi a karantar da shi musamman mai sharin al'alamatu ibn usaini za ka ji madarar karatu za ka ji karatu zan gaya muku abu ɗaya da ya shafi mu ɗalibai har yake cewa ya kai ɗalibin ilimi yana daga cikin lalacewa ka ce kai ba za ka nemi karatu gun malami ba littafi za ka buɗe kai karatu ya ce a'a sam kuskure kake sai dauko baitan abu hayyan abu hayyan al-andalusi yana cewa ya zunnul humur annal kutuba ta hadi a gani a fahimin li'idrakil ulumi jahul bi anna fiha ghawamida غوامض aql al-fahimi إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل أنتم الحكيم وأنتم الحكيمين يتي يظن الغمر قرن قرنهومة تو تو يا قوكا ويلي تتفيصي إشيشي فقامت دا intelligent وجنقاني إلي yace wa ma yadri al jahul bi anna fiha qawamid hayrat aqal al fahim bi sani balli tatafai tsuran akwai abuwa masu rintsi da suke rikita kwakwalwar mai fahimta sai ce idza rumta al ulum bi ghairi shaykh dalalta an al sirat al mustaqim in kace za ka ba malami za ka bace haka duk wani wanda ya mai da intanet makaranta ya lalace Intanet! ba wani ɗaukan karatu ba bane buɗe littafi ba za ka iya ba dole ka je gun malami yana daga cikin matsalolin a yau don sun ce yin karatu gun malami zai baka fa'ida aƙalla guda uku yi wutsikan adam wa yi kafsir lakal faham wa son lakal almafafa zai baka ladabi zai cire maka wani jijir da kai zai takaita maka doguwar tafiya zai kuma gyara maka fahimta sai ce in kaki za ka zamanto wawa inda ka san tumal hakimi wane ne tumal hakimi aka ce shi tumal hakimi wani mutum ne Ubanta malami ne likita ne to sai uban ya mutu sai ce a ah, baba ai ya bar khallafa kutuban kafira fi tib hai bana bukatar je gona malami alkutubu takfi ne sai bin littafin yana karatu kuma uban ya karatu cikin abin da ya gani sai ga an rubuta cewa حبة الحبة السوداء شفاء لكل داء أي سن حبة السوداء ما قنيك كون تيوني سيشي توما سيكاسك سيش الحية السوداء شفاء كل داء ما مشكلة با <laughs> دايا sai ba zama jeji neman bakar macijiya sai ce ashe haka amma yake ashe bakar macijiya ashe alkhairi ne ba mu sani ba ya ba zama jeji ya je dandazon bakaken macijai suka saruwawa kuma ya mutu shi ne ake cewa tomal hakimi su su su to shi ne malin ke cewa idharumta al'uluma bi gairi shaikhin dalalta an sirat mustaqimi وتلتبس الأمور أمور عليك حتى تصير أضل من تمل حكيم nake cewa daga cikin cututtukan mu kenan mu sake da tsarin karatu kafin na ci gaba da baitocin cikin cututtukan mu muna magana kan hawayen mai hawayen mai kwanakin baya an gaya min cewa school of nursing a Najeriya duka duka 200 ne kuma kun san makarantar ne ungozoma ko a makarantar jinya kai midwifery ne ungozoma na tsammani yawa amma nasin shi babu wani likita ko da consultant ne in bai samu taimakon nasin staff ba ko ba haka ba ai kamar yan nasu da asu a jami'a ne yan nasu yau duk karatunka ko kake kake abc da ke faduwa saboda ilimin turanci idan ka zo in baka da mai taimaka maka ya za ka yi to za ka yi nan amma aka ce da ni duka duka nursing school 200 ne sauran minti nawa ya kare kenan da sauran ko mukammala to shi kenan a gurguje saboda lokaci abinda nake cewa da ko nan. cikin cututtukanmu hawayen mai Allah ka yi mana na hawayen ka samu samu hawayen farin ciki don ana samun hawayen bakin ciki haka kuma na mai yanzu ce yariyan nan amaryan nan da kuka yi gasa kai ka samu ya ka ce Allahu kabar sai hawaye a ce ai ka tashi da first class sai ka ce masha Allah sai su juda ba sai farin ciki ba wani ma an ce da ya samu labarin kuɗi ma dudu na shi ne sai farin ciki sai ya mutu wai man taɓa jin wannan bane nika Kai na amfanin farin ciki ya mutu so? Yan uwa masu girma sai suka ce da ni amma duk da haka dukkan duka school of nursing masu zaman kansu na musulmi a ƙasar na akwai guda ashirin musulmi ɗaya suke da shi a garin shaki shaki kuma a jihar oyo take ban sani ba ko a yanzu muna da su bauchi school na suna kuke da su ɗaya school of nursing dai kalli muhimmancin nursing school kano ne na manta awal na muke da za kano ɗaya ce kamar na tabbatar muku su waɗancan abokanan zamanmu suna da private sun kai guda ashirin jami'o'i muna magana dr tsiga wata ran abuja yake cewa adadin jami'o'i masu zaman kansu da za su taho na kirista a kasan yanzu sun da guda hamsin da waɗanda suke pipeline suna zuwa ga yamin jami'a ɗaya ta mutu suna wadda take ji da kanta a najeriya ko muna bukatar na san muna kan ya muna tafiya insha Allah mai zuwa sama in ya taka da biredi ya rage hanya a daidai dai sai dai na kasa shi na san akwai jami'ar ainihin jami'ar hikima ta ilorin na je a matsayin guest speaker 2015 a makarantar amma ta bai rabe ne shi ko digirin jami'a ba shi ce suka ce ma kila sakandare koye amma ya fi da kuɗi tsotsu ya gina sai jami'ar crescent ta prince bola ajibola ina tamu dole sai da ilimi sai da karatun nan ina muke da makarantun da za a hana wato katti su dinga tsare ta matan suna kallon su misali muna bukatar musamman da dr aisha mai mona ba misali na'am innaha tabi'atun gynecology? gynecologist ta bincikiyar wata shi fi tsafta gare mu da kwantar da hankali ina hawayen bakin ciki in ƙari samun ku baitoci na ba ku kaɗan daga cikin abin da ke faruwa ne sai mu kai ga lissafin kowa zai iya kawo su misali ana saboda ka magana ce ta ga ciwo to ina mafitar la'alla cikin lokacin da ya rage amma sai ci gaba da cewa wa aina qurtubatun darul ulumi fa kam min alimin qad sama fiha la'asha yace ina qurtuba take yau ina qurtuba garin al-imam al-qurtubi sahib tafsir al-qurtubi الله أكبر وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها لها شأن إنا قرطبتك سوتاري أنسى ممالمي ذا لمن سيقضى يواب إتيو سنهان الكافر الله أكبر يتي وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها الأرض فياض وما الآن إنا حمص تكي حمص كما شمص المينيك da ruwan nan nata mai yawa da alkhairanta ta ce kuma ya riga ya tafi to sai faɗo ta magana ya ce tabkil hanifiyyatul bai za'u min asafin kama baka lifiraƙi al'ilfi haimanu ya ce addinin musulunci na kuka ina ina mai kawo min ɗauki yau ana zalunta ta ƙor'ani na ana ganin shi to amma abinda zai tsoratar da kai la ilaha illallah a ƙasar musulmi ne ake samun masu jefa ƙorani a bahaya ba na so in faɗa Allah rufe asiri saboda shari babu daɗin faɗinsa amma na je a matsayin na babban bako mai jawabi a wata jiha inda ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin suna wurin aka gaya min camala a garin nan namu ne aka samu garin musulmi wanda ya jefa ƙorani a toilet toilet na ce ga kunan kun haɗu wallahi wallahi bala'in da ke faruwa a nan garin ba ku sani ko akan wannan bane ne da ce inda wannan zai faru misali a yankin kafare ok ba mamaki amma a garin da ake shari'a kamar da muke da'awa ƙor'ani yana da haƙƙi haƙƙi ɗaiɗai goma sha biyar a kanka sha biyar da ta kan wannan ne sai ku ji wannan bayanin hukukul ƙor'an daga ciki kare shi daga wulakanci an yi lokacin da 'yan siyasa ke rubuta ƙur'ani suna jefa takardan a cikin jini wadda su zaɓe wannan ba kafirai ke ba musulmi ya arhamar rahimi to shi ne yake cewa tabkil bai ba min asafin kama baka lissarakin ilfi haimano dinin musulunci na kuka ba wadanda ya kasa ba mu ne kasa shi fa Allah ya riga daga abin shi Allahu akbar على ديار من الإسلام خالية قد أفقرت ولها بالكفر عمران يتي جدا دين مسلم تنزبامسو كافرش يألقى أوري يتي حيث المساجد قد صارت كنائسما فيهن إلا نواقيس وصلبان فإنما صلاتي suka tashi daga aiki babu komai ciki sai kararrawa da kuma ainihin cross cross sulbanu hatta al-maharibu tabki وهي جامدة حتى المنامر تبكي وهي إيدان يتكي حتى ما حرام مسلاتينا كوكا إذا حرابا من دعك هدواء أي صلى من أكي من فطاري يو أكاكوا ألد أتكينا يتكي والله hatta mimbarin masallaci kuka andalus gashi dai icce ne idan ta ce ina musulmin suke ina limaman Sautari tare liman wani ya hau ne ya khutuba yau an zo ana kada kararrawa ana zagin Allah ana ɗa Allah uba la ilaha illallah dumu'ul huzum hawayen bakin ciki yan uwa kun ji kaɗan, waɗannan baitoci to me ce mafitar ƙarshe ƙarshe ƙarshe bari ni tsallaki ku san baitocin ku karanta su da kyau sai ke cewa limithli hadha لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان دام نونيتي إتي صور إرن أبن دك جنن ياكي دموا يذوب القلب من كمد زوجي تكي نركي كما يذوب السكر في الماء الحار يند سكري كي نركي وأروى من زافي إتي أما فإن كان في القلب إسلام وإيمان شرد كذا wani mai dame shi bai dame shi kuma na son tabbatar maka wallahi in musulunci bai daga ba ko an ce da kai honorable ƙarya ne in dai musulunci na fama da kaskanci ko an ce da kai excellency ba ka da excellency din in dai kai musulmin gaskiya ne to mece ce mafitar mafitar alaran makarantu min aya mai lamba 177 nan zan tsaya sura ta biyu laisal birra mafitan kenan

اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين ده وانا نكمل وانا مجلسي ميتاكن دموع الحزن the tears of sadness هوا ينبكين شكي اما كركو دو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لشربي خلاص الله يشي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر نمبر وان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بأن إذا أهدي إذا أهدوا والصابر في البأصاء والضراء قدانا وكينا قدانا وكينا تلك عشرة كاملة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأنهم ما سسفوا فينا سوى سكي جسكيا التي البر moral rectitude moral uprightness ba ku zo ku fuskanci alƙibla da sallah Allah ce ba shi nake nema kaɗai hmm. laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq al-maghrib Allah ce ba shi bane hmm. hakikanin albir walakin albirra man amana billah wanda ya imani da Allah yan uwa duk wannan abin da muka ji imani zai wanke su Allah ka haɓaka imanin mu ya Allah man amana billahi daya wal mai da ranar lahira tana zuwa wal mai kuma da kuma mala'iku ka yadda akwai mala'iku suna nan inahun makhlukun nuraniyun ina an gane wal mai kuma wal kitab da littafi da ya ce alkitab a nan alkutu aina saboda isul jins ne ya yi saboda ka dole yan littattafai kuma littattafan nan wanda Allah ya dada su misali sai mai malam da kuma annabawa ka yi imani da su mun da annabawa mafiya kirkin bayi ne babu irinsu baya ga su shi sahaban annabi muhammad manyan mazaje kirkaka daɗaɗa gwaraza dakka wanda ya zage su ɓatacce ne halakakke ne wulakantacce ne wanda ya so su ya tsira wanda yake su ya wulakanta kansa shi yasa kafin na rufe majalisun na gaya muku ina son ku haddace wasu baitoci kan na Aisha Allah kara mata albarka sai mai malam wa atal mala ala hubbi ya bada dukiya dan yana so kaga jere mutum goma ne amma da ya zo kan bada dukiya sai ambaci kuma wasu ainihin <laughs> ya'ya guda shida kafin ya ci gaba jeren ala hubbi mai zawil kurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب كاي قرآني كيف جل جلاله wanda ya bada dukiya gawa zawil qurba yan uwanka na jini dan uwanka uwa dai uba dai uba dai uwa daya Allah ya maka dukiya ta taimaka mishi mana sai ba alkhairi bane a ce kana da motocin hawa sun fi goma dan uwanka na yau akan keke ɗan uwa kana da riga jibga jibga amma ka bai cikin yana karɓar sanyi waleta ma da maka marayu waye maraya maraya wanda ya rasa uba shine maraya rasa uba ba a kiran zamaraici maraici sai ka faɗa lokacin taimakawa maraya to akwai masu ƙarfin halin cin dukiyar marayu alimu na mangi ya ce masu cin kayan marayu za a kai su ta su soyu kalam yanzu tambaye ku anan garin Bauchi kuna da gidajen marayu off night namu na ahlus sunna wallahi in ba ku budewa yan kan suna zuwa suna kwashi ƴaƴanmu dan ku san da wannan kwanan nan wani mutum fasto ya kai matsayin deacon ya same ni a kano masjidin sahaba ya musulunta ya ce amma kafin na musulun suna maka tambayi na ce you're welcome abinda muke su zalika makon na nazari zo ka yi tambayinka aka ƙare tambayoyin sai ce kai ku ba ni fam in cike zan musulunta ne ba fam ake cikewa ba ba fam ake cikewa ba kai kalmar shahada to shine yake cewa ina son tabbatar muku wallahi waɗannan ƴaƴan naku da ke bara akwai wani pastor da ya shi aikin sa kawai ya kwashi ƴaƴan musulmi masu bara din yanzu haka waɗanda suka zama yace waɗanda suka zama kirista a gidan shi Allah yawa da su har yake cewa mu ai ba za mu haifi ƴaƴa mu tura mu duniya sai musu tarbiya ba amma kalli abin da kuke yi shi ya riga ya musulunta already dan har ya zo nan ma bauchi ina gida min waya ce wallahi malam ai kaji kaji ka sani mutumin lantan ne wallahi za su halaka ni sai ya gudu yace zaka ina bauchi wani kauye sai an roro abinci an bani ba taimakon da za iya min jiye jiye waya ɗan uwa anan masallacin ɗan uwa fantami suka ce malam ya zo na ce eh daga wani ku ba shi taimako mu zai tafi a ba shi taimako ya rike musuluncinsa yana fi cikin matsalar da muke fuskanta yau masallaci irin wannan babba masha Allah wanda muke alfahari da shi dole a ce muna da cibi saboda irin waɗannan bayan Allah din mu zama gatan su mu buɗe unit na musamman kawai saboda su mu tare musu wannan raɗaɗin in sun zo kuna da ka amma sai musulunta haka muke barin su su ku da zaran ɗaya zama kirista wayo sai a yi biki wale sama da miskini tambaye ku da fakiri da miskini wanda ya fi bukata fakir wabin sabi da matafi ya taso daga maiduguri za shi lagos guzuri ya katse masa abauci. za mu ba shi taimako da gudu kuwa har ma za ba shi zakka amma akwai yan 419 kwarai akwai yan ɗaya yan hudu ɗaya tara suna nan sai su ce kaza kaza to mu abin da muke yi na tabbata akwai wannan tsarin anan in mutum ya zo ba za mu ba shi kuɗin ba ina yan agaji ku kai shi tasha ku biya masa kuɗin ya tafi da an fita sai ce ta agaji da Allah ka gane zan ce wallahi ba zan gane ba an tara ma kuɗi da sunan tafiya sai ka tafi misali walme da masu tambaya a sa'ilin mutumin da bukata ta koro shi ta fafaro shi a taimaki na taimaka basa. in ba haka ba kakka zamanto mai yawan roƙo sun ce man madda ya dahu layan muddu rijilahu wanda ya mika hannu a bashi ba zai miƙe kafansa yi tafiya ba ka zamanto mai neman na kai mai sana'a mai yin abin yi Kar karka zamanto kullum a baka amma in bukata ta koro ɗan uwanmu za mu bashi dan Allah ya ce wasa wa mai kuma wa firriqa da yan tabawa sun kai adadi nawa nawa kenan وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب شدة سيكوكو أتكين جرم وأقام صلاة نبقى كتير أنا مقال ليس البر نعم قابر وأن سكت عيد صلى القرطبية يتي إن الصلاة خطرها عظيم وبابها خص بها ألو صلى بابي إتاه ita ce farkon hisabi a hadisi tabbatacce a wani ma hisabi al'abd amma a salatu da na hadisin bai inganta ba la idan za fara hisabi akan sallah su na faɗa wata magana wani malami cikin malamin saudiya ibrahim duwaish hafizullah yake cewa wallahi ya ce ina son gaya muku musulmancin ya ce wani mutum ya zo ya ban labari ya ce malami aiki na idan an mutu wanke gawa a biya ya ce aiki na kenan ya ce rannan wani yaro ya mutu kyakkyawa saurayi mai ƙarfi uban shi ne ya ɗauko gawarsa da danginsa suka kawo shi inda muke wankewa ya ce wallahi na shiga inda zan masa wanka ga shi nan kyakkyawa farisal na tuɓe rigarsa kenan sai na ga ya rikide ya zama gawai ya ce fankalaba wata hawwala fahman sauda to kaga bahaushe in ka ce gawayi ai ba sai ka ce gawayi baki ba dama gawayi fari ne to ya ce malam fatajammata yadi sai hannu na kankame na tsoro na kasa ci gaba da wanke shi ya ce fakharajtu min al-maghsala faqultu li walidihi ma sha'anu hadha ash-shab ce ba Allah wannan yaro mai faru sai ce innahu kana la yusalli ai ba ya salla ne ce kai ka san ba ya salla ka kawo mana shi mu wanke shi na gasar kafir ce wallahi ba za mu wanke shi ba ina samari da ke wasa da sallah ina ƴan mata da ke haka ina ƴan siyasa da taron siyasa ba sa sallah saboda siyasa ya jama'a don mai Allah yi karen ibada wa aqama salata ko wa me ibada zakka zakka cikin abu uku kuɗi, amfanin gona dabbobi ko suka ce da baramu da kaddara abu biyar amma mun taƙaita kan uku ok idan ka ƙara baramu da kala lakin za ka ba da zaka daga naira kudinka da amfanin gona da mai dabbobi sai hume walmufu na ahadin ne masu suka alkawari sai alkawari kai wa masallacin juma'a na gwallo ga alkawarin naira miliyan 100 miliyan 50 miliyan kaza kaza lokacin a za ka taimaka sai ka cika misali ka ce za ka kai wa mabukata a gidajen kurkuku taimako sai ka cika Allah yana jinjina masu cika alkawari amma idan sai alkawari to shi kenan idan matakka ko kuma za ka yi aure to sharaɗin auren na yadda ka aure take gaya maka amma ba za ka auri wata ba sai ka ce mai alkawari alkawarin za a cika shi? alkawari ba sai muka ce sai in alkawarin na da goyon bayan kalallahu kalar rasul ai kamar mace da ce ni haras muka yi aure sadaki ma na fi nema alkawarin sadaki na na yi alkawari karka ba ne sai mu ce ai wani alkawarin ba zai zauna ba tunda Allah ce wa atun nisa'a sadaqatiha za a baki in kin ga dama ki bashi amma sai mun bayar dan ya ce wa atu sai kuma me والصابرين <clears throat> fil البأساء والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث da masu haƙuri cikin hali na cuta <clears throat> da ƙuntata da lokacin takura menene hakuri gun malamai suka ce asabru husnul adab inda bala ko kuma asabru hamlun nafsi alal makari ibtiga a marzatillah ka ɗora ranka kambin Allah ko rare ba ta so Hakuri ya sigi gida uku Hakuri kan kambin Allah ga barin sabon Allah Hakuri kan bala'in Allah Allah ka samu hakuri. waɗannan guda goma sai ce ula'ika allazina sadaku wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne waɗanda suke masu gaskiya waɗannan su ne masu tsoron Allah Allah ka samu na cikinsu ‘yan uwa masu girma a taɗai suke hawayen bakin ciki hawayen damuwa ma an ka tuna kai mumini insha Allah in ka tuna kana da ƙur'ani kana da sunna in ka tuna Allah ya maka arziki ba ka bid'a kullum ina sunna take <clears throat> to suka ji ka kwanta ma kana mai shari ka gode wa Allah babban abin tsoro karkai shirka kake yayi sabo wallahi babban abokin gaban mutum haram sabon Allah to a kiyaye ba kai ba ta ba ba mata ba fasikanci a tsoron Allah a tashi a nemi ilimi yan uwa masu girma <clears throat> abin da ya samu kenan abin da ya kasance daidai Allah ya rama kan ladan wanda ne kuskure Allah ka yafe mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته